الحمد لله منزل الكتاب ومجري السهاب وهازم الأهزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى ملجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوة رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1400 da arba'in da hudu wanda ya daidai da tsaye ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da uku wannan masallaci na tunawa da shihin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsiri a cikin littafin sahihu muna kasir a kafin mu ja akwai tambayoyi da ya kamata mu amsa kallau bismillah don ana mana yaya hukuncin mutum da ya kwanta da matar shi har suka sadu a cikin wata san abin da take nufi da cewa mijin da ya sadu da matarsa cikin watan ramadana ba shin tana nufin da rana ko da daddare duk da daddare ne bayan an sha ruwa wannan babu komai saboda Allah ya ce uhilla lakum lalata siyama rafsu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وأفى أنكم الآن باشروهن وابتقوا ما كتب الله لكم هل زوا آية idan ko tana nufin cewa a'a da rana ne haka to Allah ya kiyaye lallai sai ya azumi guda 61 wallahi ayan a madadin azumin da ya bata sittin kuma na kafara wadaka malamin sun yi saɓani in an samu irin wannan matsalar. shin da matar da namijin kowa sai ya yi a kowanne suka ce kowa sai ya yi shi ya sa ba iyaye shawara cewa ku daina saka aure gab da watan ramadana ku dinga bari in dai bai kai kafin wata ramadana da wata ɗaya ba ko sati uku to gara ku ɗage auren ku dinga kai shi bayan sallah cikin watan shawwal wannan matsalar da kuke gani wallahi ku sai ku ce a'a za a zo a yi mata aure wai a kai ta gidan mijinta ta yi azumi sannan kuma kun manta cewa irin wannan ɓannar tana faruwa to in ta faru kuma ba kowace yarinya ba ce ke iya fitowa ta tambaya ko ta magana wadda Allah ya sa an ji mu dai muna ba ku shawara idan ya zaman to dab da dab wani lokaci ba a masallacin mun aka ce ramadan ya yi kusa an aka zo aka fara daurin aure bayan juma'a wallahi sai an kusan kai la'asar ana daura aure ko da haka ana samun waɗannan matsalolin da yawa ƙwarar gaskiyar gaske Allah ya samu dace a iya tsarin ko a bashi da Allah da ya ba ko ba san hukun a kan da ke ta ce ya saki mace da ciki tun tana da wata ɗaya, dama a idan an saki mace da ciki ita iddar ta dama dole shine sai a jira sai in ta haihu so ba mu sani ba lokacin da ya sake ta da ciki ya taba sakin ta a baya daya biyu wannan sakin da ya mata da ciki shine na uku yana da kyau muna faɗa ma iyaye ku ji tsoron Allah idan kuna da ya a wani gida namiji ya sake ta. to ku yi hakuri ku bi dokar Allah ku batta ta zauna gidan da idda sai idan namiji shi ya ga zai iya keta dokar Allah ya ce mace ta fita da doka ce Allah ya sa cewa la tukhrijuhunna min buyutihinna hinna kukar a fitar da ku daga gidajen wala ya na sannan ku kuma kakku fita in ba mace ta zo da alfasha wacce take mabayyaniya ba da lokacin ne namiji yake da damar ya ceto fita saboda haka in an saki mace duka haƙoƙin da ke tsakaninta na ma'aurata to haƙƙi ɗaya ne kawai yanzu babu shi ne na kwanciya tsakanin mace da namiji amma duk ragowar sauran haƙoƙin akwai su. Wadda yanzu da a ce da ya sake ta tsohon wannan lokacin ta aka yi ce idda a gidan kun mafi karanci yanzu za ta ɗauki wajen wata tara kusan wata tara tana idda a gida tana ɗaukar nauyinta to watakila shi da kanshi in ya ga bala'i zai sai tufa gara auren nan ya dawo da ya ci gabar ɗaukar nauyinta haka kawai ba gaira ba dalili amma an saki yarinya da ciki wata shida wata ɗaya kuma kun dauko yarinya kun dawo da ita gida tunda an keta dokar Allah dole a dinga samun matsala gaskiya so yana da kyau ku gane cewa wannan dokar Allah ne ya tsara ta ce kada matan su fita ko kuma namijin kada a fitar da ya fitar da ku dan namijin ya ga dama zai amfani da ƙarfi ya keta dokar Allah wannan in ya keta ya ce mace ta fita ta ban mai gida ya zamanto alhakin yana kai shi su wannan ita ce ka'ida ta farko sauraka abinda asali yake hana mu zaman lafiya rashin son zuciya ne sawa'un mazan ne ba sa jin tsoron Allah matan ba ma jin tsoron Allah son zuciya ya yawa na sha faɗa na ce a kunga wannan haƙƙin da Allah ya ce a tsare shi to mafi yawanci casa'in cikin ɗari na waɗanda suka saki mace ba sa kiyaye shi ko kuma casa'in cikin ɗari na iyaye in an ce mace ta zauna gidan mijincin idda su kuma ba sa yadda ya ce maganar banza yana son ta yi sake ta to ki zauna tun da baki da zuciya ba ba za kallon fa dokar Allah ne ya sa ta ba ko ballantana a ce mutu asad talak ya sake ta kana zaune a gidan shi ta gama idda lokaci ya ya gaba ba zai iya dawa ta gaba da zaman aure da ita ba ya ce to wanda tun da dai Allah ya auren nan ga wata dubu ɗari biyar ga wata dubu ɗari biyu da hamsin ga wata dubu ɗari ki je ki sana'a da shi iya abin da zan iya kenan to wannan kan a cikin maza kan to da wuya ku samu biyar cikin ɗari wanda suke yin haka galibi uwa ka uba ka wartakewar ke tsiya tsiya ake rabuwa Allah ya kiyaye wannan maganar da ta faɗa cewa an haifi yarinya ya ki zuwa shi ta kullum muke ba ku shawara cewa kafin a yi aure ku san wa za ku ɗauki ɗaukuku ba in aka riga aka yi aure tan yadda ainihin wato hali ya dalilin fa da ya sa shari'ar musulunci ba ta yadda ba mace ta aurar da kanta ba wali ya aurar da ita saboda in rigima ta taso wanda ya aurar da ita ya tsiya a kan rigima da Allah wannan yarinyar da ake magana ko take tambaya wanda ya aure ta nan dan Allah a titi suka haɗu shi da shi aka kulla aure ko akwai wanda ya aurar da ita idan akwai wanda ya aurar da ita me ya amfanin sa da ba zai tsaya wajen nemo mata hakkin ta ba a kira shi a zauna da shi in yanayi ya bayar an samu maslaha ta hanyar sulhu da tattaunawa da shi shi kenan tun yanayi ya bayi zuwa gaba wata hanyar da za a iya karɓar mata haƙƙinta ya dangana zuwa ga kotu dole a yi haka wannan shi ne amfanin wali amma sai ku ga an ɗaurawa mace aure tana da iyaye tana da wali amma in rigima ta taso yadda ka san daga sama ta faɗo ba ta da kuwa domin amfanin waliyan yasa Allah madaukakin sarki yake wa in kuntum shiqaqa bainihima فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما duk jima ta taso Allah ya ce a ɗauko wasu daga ɓangaren mace wani daga ɓangaren namiji to in dai ana nufin gyara to Allah zai shiga lamarin in an ga cewa wannan abun a raba shi gaba ɗaya a raba in an ga cewa a gyara a gyara so yana da kyau sai yasa wata rigimar in ta taso bani da lokacin da zan shige ta sai dai in mayar da ita zuwa ga waɗanda dan mafi yawanci ba sa zuwa su nemi shawarar mu in za su yi aurewa ya kamata su aura in ka ga an saka mu cikin rigima to an yi aure bala'i a taso sana zuwa saka mu cikin rigima wacce ba mu san hawa ba ba mu san wato soka ba saboda su ina ba da shawara ita wannan kafin su yi tunanin matakin kotu ba a titi ya ganta ba ya aure ta a'a akwai waliyin da ya daura masa aure shi kuma akwai wakilin da ya tura ya karbo masa auren da wayannan bangarorin guda biyu su zauna wajen su nemo mafita akan wannan lamari Allah kuma ya kiyaye Allah yi ba a yi ma'alla Allah dabara da wayo da cewa kika yi mace ta riga ta yi zina ta samu kuɗi sai ta ji wa'azi yanzu ga kuma kuɗin a hannunta ya zafi da shi sai mu ba ki fatawa da mu ce to tun da kin tuba amma dukiyar riba da Allah ya ce fa man ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha lahu ma salafa wa amruhu ilallahi amma yanzu ki ce wai a baki fatawa ki yi sannan ki tara kudin kuma ki tafi aikin haji sannan idan kin je can ki nemi tuban Allah to waye baki garantin ma kina da lokacin da zaki tafi aikin haji kika sani yanzu ko kina kokarin tattara kudin ki mutu hanyar kafin ma ki gama tattara kudin wannan magana banza ce kamata mutane su dauki Allah ya zama abun abun wasa ba gaskiya Allah ya sa mu dace

da masu shayarwa ko da wayanda suka haihu kowace kawai sai ga tana neman fatawar ta ajiye azumin masu shayarwa ina ai kawai yar kwa kira masu indi idan azumin wata shekara ya ko na wata shekara idan za ka rama wanda yake wanda ya shi karfin idan idan ka sha ruwa ko kuwa azumin kawai za ka yi fashewa ma'ana azumin kirkin to malaman malikiya ne suka ce in suka ci mutum yi ya kamata ya azumin da ya wuce da bai ba har shekara ta zazo ga kuma wani azumin suka ce wanda zai ya ciyar ya rama saboda kada ya saka sakaci wajen rama amma malaman akwai malaman da suke ganin a'a kawai azumi rama shi kafara ce a matsala ce da ta tabbata da dalili na nasi in an ce mutum ya ciyar yana buƙatar wani dalilin da ya tashi shi ciyarwan bayan rama azumi amma dai ma dai menene mutane in suka san cewa wannan abin haƙƙi ne na Allah to bai kamata su dinga wasa da shi ba wajen sauke nauyin da Allah ya tsora musu lokacin da suka ci bashi akan wannan ainihin wato abu saboda duk wacce aka biyo ta azumi da zaran bayan ramadana ya ta ci lokacin da ta san azumi yana da sauki sai ta kokari ta rama azumin zai fi mata alkhairi a ki dinga wa kanki azumi sai ya zo ya sha karfin ki a ce ga na wannan shekaran baki biya ba ga wata shekarar ta sake dagowa wannan akwai sakaci a ciki Allah ya samu dace to akwai bambanci tsakanin ƙayyade iyali da kuma tsara haihuwa a wa'inna ma kawai shawarar da na ga masana suna bayarwa yanzu akwai yarinyar da sai aure ba ta wuce shekara goma sha bakwai ba karan farko ta biya aka sa masa abinda ake sawa a hannu eh me to yana zo kaji aka sa mata shi da kaji aka sa mata shi yanzu an kai wajen shekara 27 yanzu tana neman haihuwa yanzu Allah ya ɗauki haihuwa so abinda suke ba da shawara in ta ɓangaren abinda shafi wannan ne to shi ne mafi karanci kafin mace ta fara wannan tunanin ya kamata ya zama to ta bari sai ta haifi ƴaƴa hudu tukunna amma wasu saboda rigima ko haihuwar basi ba sai zai sa wannan abin a jikinsu sannan maganan allurar rigakafi da ake magana a tabbas gaskiya akwai rigakafin da za ku ga ana saɓani da rigingimu a kansu musamman abin da ya shafi lamarin polio an fahimta da kuma dama abin da ya zamanto ana ta rigima tsakanin masana wasu na cewa akwai cuta wasu na cewa babu wala mafi alheri shine mutum ya haƙura da abin ya kauce masu kawai zai fi zama ainihin wato alkhairi amma idan rigakafi da za a zo da shi bincike ya tabbatar da cewa abin ba shi da matsala wannan babin su daban amma wanda aka zo a ƙasa ko a duniya ana ta saɓani da rigima a kan abin kamar polio kwanaki wanda an kai an komo a kan abin da ya shafi lamarin polio ana ta saɓani a kan shi wayannan su kawo hujjoji su ce babu matsala wayannan kuma su kawo dalilai su ce kai poliyon nan fa akwai matsala saboda dalili kaza da dalili kaza saboda dalili kaza to an samu irin wannan rigiman to mafi alheri in an zo maka da irin wannan poliyon

wawaye ko kakari a gaban yaran su musamman idan wannan ba su da hali sannan sai wani da ke malam ka yi kira ga iyayenmu mata masu kwaɗayin abin hannayen samarin mata to magana guda biyu ta faɗa matsala ta farko maganganun da wato iyayensu mata suke faɗa a gabansu akan iyayensu maza ki sani cewa tarbiyya kike koyarwa yake za ta baggabanki za ta tafi wani waje za ta yi zaman aure wani lokaci a gidaje da kuke gani sun kasu gida biyu akwai gidan da saboda yanayin zaman lafiyar gidan da yadda rayuwar auren ta ke wata ko zuwa ta yi kwana biyu uku ko ba a faɗa mata ba daga nan tana fahimta cewa yanayin zamantakewarta a gidan mijinta to tana da matsalar da ya kamata ta koma ainihin wato gyara so in kuma ka riga kika saba da rigima da faɗa kowace irin magana abin da kike ba ki identity a kansa shine ta tafi ita ma gidan mijinta duk abin da ta ga dama in abu ya haɗa su da shi to ta dinga wato faɗa masa wanda kuma daga ƙarshe abin ba zai yi wato kyau ba na faɗa nake cewa a nan wajen idan ba dan da sunna ta zo ta ce yin haka ba kyau ba a shekarun baya za ku ga mace ba wai ta tsaya sa da mijinta ya faɗa ta faɗa ba ko ta faɗa mai bakar magana a da mace yanayin irin tarbiyyar da iyaye suke mata da yadda suke gina girman mijin a zuciyarta za ku ga mace in ta zo duk abin da za ta ba mijinta ba ta iya ba shi a tsaye duka ta duka take shi amma yanzu wata wurgu maka ma za ta yi ta ce nan shi kenan wadda kawai an ɗauki auren a matsayin abin yayi ina da tsawawanci lokaci yayi ta yi aure lokaci yayi nima lokaci yayi zan je dai in ga ya ake rayuwar auren sannan ba a ɗaukar cewa shi ga al'amuran da sun rikicewa mutane sai ka ga an yi auri guda ɗari a shekara kafin shekara ta zagiru da ƙyar za ka ga hamsin sun wanzu hamsin zai wahala in ma dai wasu ba su mutu ba ko wasu suna kan hanya ko ta ana rigima kuma duka yana da alaƙa da yadda aka ginin ne sau da haka mata su ji tsoron Allah kamar yadda wannan ta yi bayani su babu gidan auren da ba a iya samun matsala da rashin fahimta in shekan ya shigo amma ki sanin cewa mijinki shugabanki ne shi kuma ka'ida shugaba don ana masa magana a kowane yanayi dole kai da kake magana wanda ake shugabanta da wanda yake shugabanta ke zaman akwai bambanci akwai matan da yanayin ɗabi'arsu da kaifin harshensu za ku ga cewa idan tana magana da namiji in zai faɗi magana guda biyar sai ta faɗa mai goma kuma lokacin da rai ya ɓaci mace zamanto bakinta yana da kaifin da in an faɗi ɗaya sai ta faɗi biyar to Allah ya gaskiya dole a zo a samu matsala daga baya ah, saboda haka na sha ba da shawara na ce kowace mace ce kokari ta dinga fahimtar yanayin mijinta akwai mijin da in yana faɗa in wani abu ya faru bujira ake ya sauka in ya sauka sai a yi magana da shi akwai wanda in ya fara haƙuri kawai yake buƙatar a bashi in an bashi haƙuri zai yi shiru kuma shi ke nan magana ta riga ta ainihin wato wuce sannan kuma ta ɗaya ɓangaren da ta yi magana wannan tabbacin haka yake akwai iyayen da sun ɗauki 'ya'yan da suka haifa a matsayin kadara ko jari yanzu akwai matar da na sani da 'ya'yanta guda uku yanzu a gabanta ta hana 'ya'yan aure wadda ta ɗauke su kawai a hanyar da su ne wato fatsar da suke farauto mata abin da suke so so shi ya take so shi ya sa kun ga wannan rayuwar da kuke ganin ta kakku ɗauka fa cewa yadda idan ɗa ya ɗauki alhakin ku kuna iyaye in an je lahira Allah zai yi sagi kar ku ɗauka cewa amma ku in kuka ɗauki alhakin ƴaƴan idan kuka je lahira babu hisabi wallahi akwai hisabi dan manzon Allah ya ce la tu'addunnal al-huquqa ila ahliha yawmal wallahi sai an mayar da haƙoƙi zuwa ga masu sura na alƙiyama har sai ya zamanto akuya mai kaho an sa mata mara kafan tara matunkurin da aka yi mata wani daga cikin jami'an tsaro ya zo nan garin aikin zaɓe ya zo nan garin aikin zaɓe kwanan nan wannan zaben da aka ya kai wata ɗaya a nan garin kafin ya koma ya kira ni an na haɗa shi da wani malami a nan garin na ce je ya same shi ya magana da shi ya faɗa mu ba nan faɗi hotel ɗin ba a nan garin ya ce irin yadda ya ga 'yan mata suna shige da fice a wannan hotel ɗin a wannan lokacin ya ce wallahi ɓannar da ya ganar wa idan shi ana yi ko a Legas ake yin tafiya a haka kuma a nan garin ya ce akwai yarinyar da ta fito ta hau mashin ya bi ta sai da ta sauka a unguwarsu ya ce yana kallanta sanda ta sauka kafin ta shiga gida abin da ta fara yi shine cefane sai cefane ta shiga gidan ya sa aka yi sallama ita ta fito ya faɗa mata cewa shi jami'in tsaro ne ga inda yake biye da ita to shine take faɗa mai cewa ita ce babba a gidansu gaba ɗaya responsibility na gidan iyayen sun ban mata sai ta fita ta irin wannan harkar ta dawo sannan take samu abin da za ta zo ta ciyar da gida akwai irin wannan matsala sannan ya ce ma akwai yarinyar da ita ma ya biyo ta sai da ta sauka gidansu ya tare ta kafin ta shiga wannan yana faɗa muku fa a nan garin fa da ya tare ta shi kenan sai ya fara interview da ita bayan ya faɗa mata cewa shi jami'in tsaro ne da shi ne take koro mai cewa asali abin da ya saka ta ciki lokacin da ta taso ta kai lokacin da za ta yi aure tana so za ta yi aure babanta a tafaure ce ba za ta yi aure ba wasu ta gama menene sai ta gama menene sai ta gama menene aka zo kenan sai ta fara alaƙoƙi marasa kyau da yaran unguwa to tun tana yi da yaran unguwa yanzu har ta zama professional din da ta mayar da abin neman kuɗi wadda aka yanzu yan matan da suke a gaban iyayensu karuwai ne wallahi tana da yawa kuma wallahi tallahi iyayen ne suke da gudunmawa wurin lalacewarsu na taba ba da labari ce akwai shekarun da ina zaune a gida kawai sai ga wata yarinya ta zo da yaro a hannunta ta yi sallama ta ɗaga labulan labarari na sai na ce mata ta shigo sai ta ce ma a ba za ta shigo ba daga nan za ta ɗaya sai ta ce mun kaga wannan yaron da ke hannuna na ce mata in eh, ta ce wannan yaron da kake gani biyu da uba kuma ni na haife shi kuma na kawo shi ne kawai zaɓin biyu ne ko ku san yadda za ku da yaron ko in na ban nan sai na kashe shi na lallaba ta na lallaba ta ta shigo ta zauna na ce mata me ya faru ta shi ne ta koro min labarin yadda abin ya faru ta ce ta taso a gidansu kiyayenta aka in ta fita da safi ba wanda ke tambaye ta ina take zuwa sai lokacin da ta ga dama ta dawo gidansu za ta zo da kuɗi ita take ɗaukar nauyin gidan ita take yin kaza ta ce to da ta samu matsala ta zo ta haihu wai kuma yanzu ne wai iyayenta suke so su nuna wai ita mutuniyar banza ce ni take tambaya da ita da su waye mutumin banza ta a gaskiya su ne mutanen banzan da sunan suka fara sakaci a wannan wato hanya ɗin, to haka dai muka san yadda muka yi na haɗa su da wasu organization aka san yadda aka kuma tun daga lokacin ba saboda haka yanzu wannan yarinya duk abin da ya same ta na lalacewa a rayuwa iyayenta ne sababin lalacewarsu ba ana samun irin wannan wani lokaci za ku ga ko auren ma mace ta yi to wasu iyayen daga gidansu su suke tsara ma yarinya ga abin da za ta yi a ta sata da su ce mata tokin gawanci tana gidan aure a dashi hannu uku ta shiga wani tana nan ta cika ɗakinta da kaya ba masa kaɗinki to ke ma yanzu ɗan dashen nan dole sai kin shiga idan an ba ki naira dubu ɗaya ki ce fa ne ki ce fa nan ɗari biyar ki dinga shiga a dashen ɗari biyar wani lokaci a ce ma hatta in laliban aljihun nan in ya ajiye kayan shi dole sai kin hada da shi haka ake koya ma wasu ɗabi'a malafi saboda haka iyaye ku ji tsoron Allah idan ko ga yarinya da kuɗi wanda bai kamata ku ganta da shi ba ku tambaye ta ina ta samu wani lokaci sai ka ga uban yarinya fa yana fama da buhun masara yau ya ka da buhun masara gobe buhun masara ya kai shi ji ba a yi zubar gadi amma sai ka ganta wata faskaceciyar waya waya saboda tsabar abin nan ko daddan nata ba a yi ɗiba waya ake haka wallahi kaga kudin data kaɗai ya ishe ta bala'i da haka tunda tana buƙatar dole sai ta hau kan tiktok dole sai ta zama kan intanet a kullum sai ka ga datar da kawai take buƙata wacce za ta sa a wayar kullum wannan kaɗai ya isa saboda shi a lalata rayuwarta kuma iyaye suna kallo eh? daga yarinya da waya ta dubunai a hannunka kina wata kuma kin tabbatar ko cewa sai wani ne ya bata ya kamata ki binciki ya aka ya bata wayar me dalilin bata wayar ya aka wayar ya zo hannunka? in kuma siya ta ce ta yi bayani ya aka yi ta tara kuɗin da ta sayo wayar wayan ba wai dubu hamsin ba ko dubu ɗari a irin manya-manyan wayan nan kaga waya dubu ɗari takwas dubu ɗari tara ko wani abu makamancin wannan sai ka ga yarinya a hannunta ba ubanta ko mashin bai da shi ba Allah ya sa mu dace mu je ta gaba kuma gani su kuma wasu lokaci sun yi wani abu da suka da yana shekara sha bakwai na yi haihuwa bayan kuma a lokacin to ah, a yanzu dai ta kai shekara hamsin da biyar to malam na wani rama azumin da ya san koyi wata shekarun kawo mace azumin to ba zai ta fi za mu rama azumin ne ko kuwa za mu ciyar ne ya yanzu hankalin ya dawo kuma an samu ya da yau to da za ta sake rubuto tambaya ta fito da abin fili da zai fi sai mu amsa gobe in ta sake rubuto tambayar zai fa gaskiya ta fi rubuto abin ya fito fili ne sai mu amsa ban da wannan ba sannan suna da yara don ba su haka wata ta kalli mamata ta ce da an haife ta sai a maka iskanci to maganar da ta ce wasu na yin wata sallar su ba wata sallar tsakani da Allah a ji tsoron Allah ko abinda ba ku gane ba ku ko kina sakaci da komai a duniya to kake wasa da sallah shi yasa duk wanda ya sake aiki a duniya bai kai muhimmancin aikin da Allah ya sake ba duk lokaci a je mai nashi tashiki na Allah idan mutum yana samun matsala wannan bangaren to ko sihiri aka miki yanzu yanzu nan sihiri zai tasiri a kai saboda haka mutum yi wata da ajiye wata akwai matsala ɗaya kenan sana abu na biyu a magana da take faɗa wannan yana da alaƙa da maganar da muka faɗa cewa wani lokaci iyayen na neman kuɗi a hannun yara wani abin ba ƙaramin kuskure ba ne iyaye ku ji tsoron allah gyara wannan wato abin. sannan maganar da ta faɗa a lallai abin babu daɗi iyaye da yawa ɗaya suna shiga haƙƙin 'ya'yan da suka haifa yanzu a kowanda na sani ba ɗan najeriya ba ne yana ɗaya daga cikin ƙasashen nan namu na afirka da ya ciwo bashi na dalolin kuɗi masu mugun yawa daga ƙasashen turai yana ta turo wa babansa da sunan cewa za a gina gidan mai za a yi business kawai baban ya ta ɗin gaba ya yi ta kashewa ya ta tsara aure sai da ya dawo yana tsammanin zai gidan mai yana aiki kawai sai ya zo na gidan mai kawai ya aka nuna mai fili-fili an dai su yi filin wai ana shirye-shirye ba a gina gidan ban kuɗin da ya turo batun da an riga an haɗi injina an riga an gama littafi a matsayin kawai gidan mai ya kammala kawai sai ya ga fili sau yanzu da ka kama shi aka ɗaure shi don allah kuna ganin cewa shi ya zo ya kasa kuɗi ya kashe kuma kuɗin da ya san cewa shi ma ba nashi ba ne rantuwa idan ai kasuwanci ya zo ya kashe kuɗin ta hanyar son zuciya Kuna ganin Allah ba zai hisabi ba a lahira wallahi su yayi shi yasa da wasu ke cewa da rigimar ta taso wai annabi ya ce an tawa maluka li abika sai da dukiya ka ta babanka Na yace ba ku gane hadisin ba hadisin abin da yake nufi an tawa maluka li abika kai da dukiyarka abin da ka mallaka ya halatta in kana da dukiya babanka ya ɗibi wani abu ya yi amfani da shi gwargwadon yadda ya dace da shari'a na ce sai ku haɗa hadisin da ya ayu halladina amanu la akulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai ta hanyar kasuwanci ne na ce wannan anta wa maluka li abika na ce lamun ne lil ibaha ba li tamliki ba in ku an ce kai da dukiyarka ta baban tafi yanzu idan mutum yana da mata ɗaya ko biyu ko uku yana da ƴaƴa yana da iyaye idan ya mutu ya bar dukiya matarsa da ya bari da ƴaƴansa da ya bari suna da gadon dukiya ko ba su da shi suna da shi ko to inda a ce kai da dukiyarka na iyayenka ne da duk wanda ya mutu in yana da iyaye to da matan shi da ƴaƴan shi bai kamata su gaji wani abu yanzu ya kamata ya kwashe dukiyar iyayen amma ba haka bane ba wani mai hankali da zai zai wannan fatawar a duniya ka ce saboda mutum ya mutu ya bar iyaye ga matar shi ga 'ya'yan shi ka ce wai ba za a ba su wani abu wannan ya nuna cewa a'a ba wai yana nufin cewa ba a'a wannan lil'ibaha ne ya halatta ne wajen cin dukiyar dukanna ana yin irin waɗannan abubuwan wani lokaci sadaka su 'ya'yan ba za mu ce su faɗa ma iyayensu kan magana ba da suna musu abu mara daɗi wa inna ma sai ku a matsayin ku na iyaye ku ji tsoron Allah ku sanin cewa akwai haƙƙi akan ƴaƴan da kuka haifa yadda in suka yi muku ba daidai ba Allah zai ci da su ya musu hisabi kuma in kuka yi musu ba daidai ba akwai hisabi gobe alkiyama dan Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma rana ce duk abin da kowace rai ta yi sai mun cika mata da shi babu zalunci in ji Allah subhanahu wata'ala tun da kuka ga Allah yana da iko akan kowa amma ya inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman na haramta wa kaina yin zalunci kuma na sanya zaluncin tsakanin ku haram ne kada ku yi a kake ga cewa kina da karfi akan wata ki dora mata akan abin da ba za ta iya ba ki dauka cewa Allah ba zai hisabi ba Allah yana iya yin hisabi wannan yana daga ciki shi yasa za ku ga a shari'ar musulunci ba wai adam ba ko dabba ce aka azabtar da ita ta inda bai kamata azabtar da ita ba akwai matsala an taɓa samun matsala wani raƙumi tunda dama horewa ce ta Allah in ba horewa ta Allah ba cewa za a tara raƙumi kamar guda goma sha biyar ashirin ga ɗan ƙaramin yaro ya kora su sun bi shi bisa lokaci da Allah ya ga dama ya jarrabe ka in ɗaya kan maka da haukaci wala ke a zo a harba wani kun amma ba yadda za a yi da shi wadda aka aka ja ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga wani raƙumi nan ana ganin raƙumin nan fa ya haukace zai iya yin kisa annabi ya taso ya zo ya samu raƙumin a kango ya kama kalarsa yana tsaye raƙumin ya gurfana a kafar shi annabi yana magana yana magana ko ya aka ga raƙumin yana hawaye sai manzan Allah ya ce ina mai raƙumin nan sai ce gani sai ce raƙumin nan bayanin ike yi cewa kana masa kaza kana masa kaza kana masa kaza ka duk tsoron Allah ka bari wannan fa dabba ce ba Allah ya sa mu dace shi kenan ko إن علينا للهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا وإن لنا الله الذي يؤتي ماله وما لأحد عنده من Allah ta'ala ya ce inna alaina da huda lallai aikin ne muwa mutane bayanin hanyar shari'a wa inna lana lil akhirati kuma a wajen duniya da lahira take wa anzartukum muna muku gargadi da kashedi da ahir da jan kunne na naran wata irin wuta ta lazza da take da tsannan ƙuna. la yaslaha babu wanda zai kona da ita illal al-ashqa fi mafi tatsewa a lahira allazi kazzaba wanda zai karyata wa tawalla ijuya baya wa sayujannabuha al-atqa amma mutumin da yake mai tsoron Allah zai iya kokarin sa wajen nisan ta allazi yu'ti wanda zai bayar da malahu dukiyarsa ya tazakka yana neman ya samu tsarki a wajen Allah subhanahu wata'ala wa mali ahadin indahu babu wani mutum a wajen cikin mutanen duniya da yake da wani abu min ni'imatin na ni'imar da su za zai iya saka masa da ita illar tiga a wani rabbi al'ala sai don neman ganin fuskar ubangijinsa al'a'ala mafi ɗaukaka gobe alkiyama wala saufa yarda kuma da sannu zai samu wannan yarda qala qatadatu al-imamu qatada yake cewa inna alaina lil huda ai nubayyinu al-halal wal harama aiki ne akan mu inji Allah muwa mutane bayanin abin da yake halal ne da abin da yake haram ne wa qala ghayruhu wasu daga cikin malamai suka ce shine man salaka tariqal huda duk ko mutumin da ya shiga hanya ta shari'a wasala ila Allah zai kai zuwa ga Allah kamar yadda ko ga alqur'ani Allah ya kira shi ya ce hudul lil muttaqin shari'a ne ga masu tsoron Allah to asali ana kiran sambul ana ce masa alhuda a larabci saboda yanzu idan kika shigo gari tun daga shigowa gari ko baki san ko ina ba inda za a dinga sa sambul ta sa aro a ce nan gurin sunansa kaza idan kin zo za ki dama yanzu an mayi map google da murya da komai in kana tafiya in ka sa sunan unguwar da za ka ji zai dinga faɗa maka saura kilomita kaza ko saura mita kaza in ka zo guri kaza dama za ka yi ko in ka zo guri kaza hagu za ka yi har ya kai cikin inda zai kai ka to yadda kuka ga ana kiran sambot da wannan sunan to haka alkur'ani yake ma'ana cewa duk wata aya da kuka gani a cikin ƙur'ani to idan dan adam zai ba abin da ta kunsa to abu ne da zai kai shi zuwa ga Allah ya lami lafiya وجعله كقوله سيسا ياشك من فإنسا وعلى الله قصد السبيل الله سبحانه وتعالى ودنشني wato yakin wa mutane bayani cewa ga hanyar da take ne kakkiya sannan wa min sannan Allah yana wa mutane bayani ga hanyar da take karkatacciya kamar yadda yake wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilal mujrimin dan tafarkin mujrimai ya bambanta da waɗanda yake ba na mujrimai ba wa qawluhu ta'ala wa inna lana al-akhirata wal ula Ai jami'u mulkuna dukkan mulkin mu wa ana al-mutasarrifu ni ne nake sarrafa shi shi yasa kuke karantawa a cikin suratul fatiha kuke cewa maliki yawmiddin wanda ya mallaki ranar sakamako ba ranar sakamako din ba a a har duniya tashi ce an faɗi ranar sakamako ne a can saboda yanzu a nan wajen mafi karanci za ku ga cewa duk talaucin mutum a duniya ba yadda za a ce wai kayan da zai sama bai mallake su ba ko kwaya ɗaya ne wani ga sunan da gidaje wasu da motoci wasu da kaza amma alkiyama ko kayan da ɗan adam zai sa a jikinsa bai mallaka ba Allah ya ce wani ƙadiji ikin muna furada kama khalaqnakum awwala marra za ku zo mana ɗaya bayan ɗaya kamar yadda muka halice ku a nan cikinku akwai wacce ta zo duniya daga cikin mamarta da wannan kayan a jikinta ko haka ta duro ba komai daga baya aka nemi kayan aka sa mata daga baya ne yadda kika duro daga cikin cikin mamaki ba komai to haka za a je gaban Allah a tsaya shine na aka sai bayan ya mallaka din sannan yana da iko akan abin da ya mallaka da akwai wanda zaka ga abu nashi ne amma abin ya fi karfin sa zai iya sawa zai iya hanawa to shi kuma Allah ba haka yake ba an zartukum naran talazza ina muku gargadi wuta wacce take huruwa take kunnuwa an Umar bin Bashir sami'tu Rasulullahi yaqtubu yaqulu nabi a ah, manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana huɗu ba yana cewa andartukum naran andartukum naran andartukum naran har sai da annabi ya faɗa su uku hatta law kana rajulan kana bisuqi la sami'ahu min maqami hada lokacin da annabi yake faɗa wannan ko mutum yana cikin kasuwa ne yadda annabi ya daga sauti da murya sai da zaman to yana ji hatta waqa al khamisatun kanat ala atiqihi inda rijlaihi har sai da ya zaman to katifar da ya dauko sai da ta faɗo akan ainihin daga kafadarsa wajen ainihin wato kafafunsa wa wa aidan qala yake cewa manzan Allah ya ce inna ahwana ahalin nari azaba mafi saukin yan wuta a wajen azaba mannahuna alani wa shirakan min nar wanda yake da takalmin yana da hanci guda biyu na wuta ya gali minhuma dimagu wanda kwakwalwarsa kwanyarsa za ta dinga tafasa kama ya galil mirjalu ma yura anna ahadan ashadd minhu azaban kaman yadda tafasasshe tukunya take tafasa irin yadda ake gani cewa anna ahadan ashadd minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban kai zaka ganin cewa wannan fa shine makura wajen azaba amma kuma fa shine ma mafi sassauci yanzu wannan ba wutar lantarki ba ce yanzu a cikin kunan idan yanzu da za a zaro waya a nan wajen a fito da jar waya da baka waya sai ce ana so ki riƙe ta minti biyar da Allah cikin ku a nan waya zai iya eh ba fa wannan wutar ba ta lantarki idan kuka haɗo wutar duniya kaf gaba ɗaya annabi ya ce kaso ɗaya ce fa cikin kaso 70 ta lahira to kuma ka can za a jefa mutum Eh? akwai aiki Allah ya raba mu da wutan nan Allah ya sa ku motsin ta kada mu ne wannan kenan shi yasa za ku ga dan adam dole sai an canza mai fata ba wannan fatar ba hatta girman su sai an canza in zai shiga wuta dan manzo Allah ya ce haƙorin dan wuta ba ya ɗaya kai girman dutsen uhudu dutsen uhudu kuma dutse ne a tsaye haka ya kai wajen kilomita goma sha uku da sai aka ce ki kwaya ɗaya kawai ya kai wurin kilomita sha uku ya girman mutum yake shi kuma to sannan kuma akwai wanda suke ba ƙasa da wutar halitta ɗan adam da za a mayar da su jibga-jibga haka sannan a kawo mai mutane a saka a kawo mutane su daddan aiko ba bala'i ko wa'in nan kawai aka tsorawa mutum aka ce su danne shi a ya gama ganin bala'i yi فقوله تعالى لا يسلاها layi da أي لا يدخلها دخولا ba wanda zai shiga wuce shigar da la yuhitu a bihi min jawani jami'i jawani bihi wanda azaba za ta kiwo shi tafi wani bangare illa al-ashqa shi mafi tabiwa tun mafassaruhu fa qala sayyati allazi kazzaba wanda ikariya ta aibi kalbihi da zuciyarsa wa tawalla iju ya ba anil amal bi jawarihi wa arkanihi Dabban suka yin aiki kamar yadda kuka san malamai sun ce imani ya kunshi abu guda uku zuciya ke ta kudurci abu sannan baki ya farka sannan gabbe su tashi su yi aiki sannan imani yana karuwa idan ana ma Allah aikin da'a sannan imani yana raguwa idan aka damfari aikin sabo da shi yasa nan yake allazi kazzaba ai bi qalbi zuciyar ta ƙaryata ta watawalla ai anil amali bi jawarihi wa arkani gabbai suka kiyarda su tashi su yi aiki shi yasa kullum muke ce ma mutane su guji kadar magana a bakin su wacce ta saba ma abin da zuciyarsu take kudurcewa daga nan ne munafunci ke shigo mutum Allah ya raba mu da munafunci ana abi hurairah ta qala manzo Allah yake ta kullu ummati yadkhulu tadkhulu aljannata yawm alqiyamati illa man aba al'umma ta in an je lahira kowa zai shiga aljanna sai dai wanda yake shiga qalu ya rasulullahi man ya aba ya rasul sabai suka ce to waye da ki shiga aljanna qala sai manzo Allah ya ce to man a ata'ani dakhala aljannata wa man a Sani asani faqad ba, in ji aka je lahira duk wacce baki ganta aljanna ba to wallahi ki tabbatar ba ta bi manzon Allah shi ne kawai duk kuma wanda ko gani a aljanna wallahi bai yi wa mutum ya shiga aljanna sai ya bi manzon Allah da shi yasa ibnu qayyim yake cewa turqul huda mastudatun illa ala man amma hadal wahyi wat duk wata hanya da dan adam zai bi ya sadu da Allah lami lafiya babu matsala Allah ya rufe kofar da yadda da ita ba sai ita mutum ya dawo ta hannun manzon Allah zai bi haka yake faɗa yake cewa a ah, fa idan adalta an tariqi in ka riga ka kauce ma hanya fa'alan bi annaka ma aratta wusula ya taliban zarkal huda bil aqli duna naql lan talqa li zaka dalila to wannan shine to sai wasu suka dauki din annabi sai suka mayar da shi sai koma kida da waka da rawa shine bin annabi a gurin su zaka ga suna ta magana akan san annabi amma daga ƙarshe mai suka dauka san annabi Shi ne kawai ya ƙare a kaɗe-kaɗe da wake-wake shi ke nan. amma annabi ya ce a yi gaba sun dawo sun yamma sun ƙidi su a gurinsu kaɗe-kaɗe da wake-wake shi ke nan kawai duk taɓar gazar da mutum ya zo yi shi nan wake-wake haka suka mayar da shi har sai da ta kai abubuwan da hankali ma bai kamata a ci yana ɗauka ma duk sai da aka zo aka shigo mana da su da sunan san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga yarinya kawai in banda muka taso musu abin da zai yi wa a yi ubanta sai ga tazo tana wa annabi sai ta ce wai wai jiya annabi ya zo wajenta ya zo da abubakar ya zo da umaru annabi ya kama mata kai ko ba kwa gani eh ba kwa gani ko to Allah ya taimake ku da ba kwa gani amma mu da muke biye-biye a social media ai mana gani kuma mana da bidiyoyin da yawa ko ba ku san bala'in da ake ciki ba ne da masifar da ake ciki wata mata ce annabi ya zo yaron rungume ta wallahi haka suke duk muna nan da bidiyoyin wallahi haka suka mayar da annabi ya koma abin wasa kuma su ne masoya su ne masoya annabi wadda aka yanzu ga wakar wannan mawaƙin da Allah ya masa tsawon rai wataƙila yan an ce wasu sai sun bauta mai babin mamaki ba ne wannan fadar gayya eh mutane na son jin waƙoƙinsu mu ma muna ji ne kawai saboda lalura wasu kalmomin da wasu alfatsun musamman yake faɗa amma da Allah ya mai wasu ba su ma ɗauka cewa ba waƙoƙinsa na da matsala tun da ya yaba annabi ba su ma ɗauka ba kuma abin suna cike da kurakurai na aƙida mutumin da yake waka sai labarta rasulullahi idan yana sauraron ta da ya kunna ya fara saurare yana jin da annabi nan yana tahowa eh? haka ba suke haka ba yake waka ce aka yi amma in dai zai kunna yana jin sanda annabi yake zuwa da annabi nan ya zo a waka Allah ya kiyaye wannan kuma kai magana wani sai ki maka ai makin kai wai kai da kake wannan bayanin wai kai ne makin annabi wa qawluhu ta'ala wa sayyidannabuha al-atqa ay wa sayyizahu da sannaza a nisantar anan nari daga wuta at-taqiyun naqi tsoron Allah mai tsarki al-atqa kuma fassarahu bi qawlihi alladhi yuti malahu yatazakka ay yasrifu malahu wallazi karkatar da dukiyarsa fi ta'ati rabbih wajen da'ar ubangijinsa li zakkiya nafsahu dan ya tsarkake ransa wa malahu da dukiyarsa wa ma wahabahu Allah min dini wa duniya da abinda Allah ya masa baiwa na duniya na duniya da addini wa ma li ahadin indahu min ni'matin kijza ay laysa bazluhu malahu ba da dukiyarsa da yake bai kasance ba fi mukafa'ati yana jiran sakamakon man azza ilaihi ma'rufan wanda ya alheri in za ku yi wa mutane abu ku yi musu dan Allah rabu da su mutane da kuke gani wallahi tallahi wasu ɗabi'a su gara ɗabi'un dabbobi da ɗabi'arsu yanzu yanzu nan kawo mutum alheri gobe ya dawo ya kulla maka shari ya fi komai sauki amma in kawo mutum abu don Allah ka rabu da shi duk abin da ya biyo ba dama ba don shi ka yi ba don Allah ka yi an gane to suna ba da dukiyar fi mukafa'at man asda ilaihi ma'rufan a mukabilin wanda ya musu wani abu mai kyau su ba da dukiyarsu fa huwa yu'ti fi muqabalati zalika shi kuma a a wannan yake bayarwa wa inna ma tafa'ahu zalika ya bayar da wannan ne illa ba a wajhi rabbil a'la ay an yana kwadai fi an yi hasil lahu ru'yatuhu fi daril akhirah ya ga fuskar Allah gobe alkiyama wa raudatil jinan sannan ya shiga kuma dausiyoyi na aljanna qala Allah ta'ala sai Allah yace wala sawfa yarda ay wala sawfa yarda man ittasafa bi hadhihi sifati duk kuma mutumin da ya sifattu da wannan sifa sanda zai bayar da duki ya ciyar da ita zama dan Allah zai zai samu yarda Allah kuma Allah ka samu samu yardarsa samun yarda Allah daga duniya nan Allah ya faɗi cewa wa ridwanun minallahi akbar ki aikin da Allah zai yarda da ke tun kafin ki bar duniya ya ma fa aljanna da za ki je ki shiga girma ma saboda haka wannan yana ciki Allah ka sa Allah ka yarda da mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi a addu'ar da nake zan faɗa jiya ita ce alhamdulillahi alladhi afatani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin min man khalaqa tabdila in kin ga wani Allah ya jarrabe shi da wani abu mara kyau to in kin kalle shi abinda zaki faɗa alhamdulillahi allazi afani min mabtala qabi godiya ta tabbata ga Allah da ni ya bani lafiya akan abin da kai jarrabe ka da shi wa faddalani ala kaseerin min khalqika mimman khalaqa tabdila sannan jiya wata mata ta yi magana ba da karfe na muke fara karatun nan tara ne goma ne wata ta zo biya ta ce wata ga an tashi da wuri wai da wani sha ɗaya ke fara a tashi sha biyu to to shi kenan wata suke magana goma ne kindi sha ɗaya da ake tashi to maka ɗan gota goma da wani abu a tashi sha ɗaya da wani abu kowa da bukatunsa na alkhairi Allah ka biya masa abinda muke jin tsoro na shari Allah kuma ya tsare mana shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka sa muna cikin yantattun wannan wata wanda suke da matsaloli a gidajensu na aure Allah ya kawar da matsalolin da ba su da matsaloli kuma kada Allah ya kawo musu matsala matan da suke neman mazaje na aure Allah ya ba su muna roƙon Allah ta'ala Allah ka zaunar da jahannan lafiya muna roƙon Allah ka zaunar da jahannan lafiya Allah ka sa wannan shine ƙarshen nan fitatta daga matsalar nan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mai tsare mana imanin mu wanda suka karkace a cikin mu Allah ka dawo da su kan hanya wanda ba su karkace ba kuma muna roƙon Allah ta'ala ya hana su karkacewa اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ya حي ya قيوم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يشكون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين